نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يا الله تعالى da ya kaddara ɗan masu wannan masallaci mai albarka masallacin da da ke unguwar rijiyar zaki a cikin garin kano muna da wannan yammaci na sha bakwai ga watan al-maharram al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas haka ne ko wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta biyu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan yammaci na ranar alhamis bayan dogon hutu da muka tun daga azumi wanda wannan shi karatunmu na sittin a cikin wannan littafi na umdatul akam min kalami khairul anam alaihi salatu wa salam kamar yadda ya nuna shi ne za mu tashi farkon babu ma ya juzu qatlu babin abin da ya halitta a kashe shi ya halitta a kashe su wannan babu yana bayani ne akan abin da ya halatta a kashe su ko da a haramin makka ne na daga dabbobi bayan an ambaci haramcin kisan da kuma sai aka ba da wuraren da ya halatta a kashe kamar istisna'i ne na abin da ya gabata ko kuma a tun kuɗe ma abin da zai iya zuwa kwalauka na cewa tsaro ne ya kashe su a daidai a cikin harami ka ɗauka cewa wai tsaye abin da ba daidai ba wannan ya kama gaba da za mu tashi farkon hadisi na da kulin ma'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala alhadisu sani wal 20 na ba'dal mi'atain hadisi na 222 an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala خمس من الدواب كلهن فاتك يقتلن في الحرم الغراب والهدعة والأقرب والفأرة والكلب الأقور رواية مسلم ولمسلم يقتل خمس فواتك في الحل والحرم وانا حديث الإمام البخاري يفتد الشيء في سيد لتافن كتاب جزاء السيد باب ما يقتل باب ما يقتل المحرم من الدواء يا كتب الشيء كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي داء وفي الآخر شفاء شفاء كان المسلم ya ƙara fitar كتاب الحج رواية تجد أكثر ولمسلمين to wannan kuma musulmin ya fitar da ita a kitabul hajji Sai da mun kalli wannan hadisin da aka rawaito daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzala sallama ya ce khamsun min ad-dawab biyar daga cikin dabbobi kulluhunna fasik dukkansu su fasikai ne na fil harami ana kashe su hatta a cikin harami al shine hankaka Wani Hidatu da angulu Wani aqrabu da wato kunama wal fa'aratu da kuma tsera wal kalbul aqud da kuma kare wanda yake da cizo wannan ko an gansu a cikin haram za a kashe su muna gane wannan za a kashe su a riwayar ya ce ana kashe su fil hilli wal haram mana a harami ne ko wajen harami a lokacin da kai harama da aikin haji ne ko ba lokacin da kai harama da aiki an ba su duwa na ana kashe su saboda mai saboda ana so annama fasikancin su da kuma fitar su daga da'ar Allah mun kalli lafazin addawabu jam'i ne na dabba amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha mana ana kiran dabba shine duk abin da ke taka a bayan ƙasa to da kira su da fasik wata riwayar kuma ka ce fawasik duk mutumin da ya fita daga da'ar Allah to za a yi cewa zama fasiki shi sa fasikanci kala biyu ne akwai fasikanci wanda kafirci ake nufi da Allah ya ce wa kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi ay fa kafara an amri rabbi dan wani ya ci ya ce wa kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin muna gane ha an kira wannan dabbobi da fasikai saboda cutar da al'umma da suke yi sannan kuma wato dabbobi ne da suke da ɗan adam yana cutuwa da shi misali in kaɗa kowan kaka yana ɓata amfanin gona da sauran abubuwa an guli za ganta tana kwace tufafi da kayan ado da sauran abubuwa kunama tana cizo mutum ya ji zafi tsera kuma zai ma rami a cikin gida kuma yana iya shigowa shi kuma alkalbul akur ana nufin duk karen da zai iya tashi ya cutar da mutane ta hanyar cizo da sauransu shine alkalbul akur kare mai cizo to waɗannan saboda cutarwar da suke yi shine Allah baraka wa ta'ala ta harshen manzan sallallahu alaihi salama ya halatta za iya kashe su wannan kana cikin harami ne ko kana wajen harami ka yi harama da aikin hajji ne ko baka yi harama da aiki za ka iya kashe su Lala muna gane za ka iya kashe su saboda dabbobi ne masu cutarwa. Za ka ana kashe su filhilli hilli wal haram. A cikin harami da wajen sadu ana kashe su. To wannan hadisi za mu koyi abubuwa da yawa a cikinsa. Na farko dai mashru'iyyatu tukar da al-mazkurat fil hilli wal haram. Shari'a ta nuna kashe waɗannan abubuwa wato a cikin harami ko a wajen harami abu na biyu jawazu katli kulli mu'min fil hilli wal haram dukkan dabba da ke cutarwa ya halatta kana cin harami ne ko kana wajen harami ka yi harama ko baka harama ya halatta a kashe shi. domin illar shine a kashe dukkan wata dabba mai cutarwa domin duka waɗannan guda biyar ɗin an ce a kashe shi ne saboda mai saboda suna cutarwa haka an samu wasu daga cikin su yasa suka ce ai shi wannan mafhumul adadi ne adadi ne da aka ambata amma ba iyakarsa kenan ba an ambaci wannan adadin ne amma ba iyakarsa kenan ba shi ka zaga a wata riwaya ta Aisha ta ce arba'un a maimakon kamsun a wata riwayar kuma ta ce sittin kamar yadda Abu Awana a cikin al-Mustakhraj Jaftar ta hanyar al-Muharibi daga Hisham daga aisha a daga hisham daga kuma aisha radiyallahu anha muna gane ha da haka sai ce ta alhayya maciji a ya zama da kenan waɗansu ma sukan sa da al'afa'a shi kuma al'afa'a shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan mucizai. yi ka su malamai suka ce wannan ba zai shiga ciki ba saboda nau'i ne daga cikin nau'in musibai shi wannan al'af'alin abu na uku al'ada abinda ake kula shi ne cutuwar kullum ma fihi madarra ala nafsi aw mali aw duk abin da ya zama zai cutar da ɗan adam zai cutar da dukiya zai cutar da wani sannan wannan abu na kuɗi yana mana muha rabatul islami lil adha wal udwana hatta fil bahai shari'ar musulunci tana yaƙar cutarwa da zalunci hatta akan dabbobi dabbobi ma ba a yi da zalunce kawai balle dan adam ita shari'ar musulunci kullum faɗa take da zalunci ta hana zalunci muna gane ha shari'ar musulunci faɗa take da zalunci saboda mai fahuwa dinul amni wal wal iman addini ne na aminci da zaman lafiya da kuma imani da haka addinin musulunci yana ya zalunci duk inda yake shi sa Allah baya son azzalimai Allah baya son zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim ni na haramta kai na zalunci kuma na sanya zalunci ya tsuma a tsakaninku haramun to kada ku zalunci muna gane shi sa ce fa in tahu fala udwana illa ala zalimin in sun daina shi kenan a kyale su ba wanda za a yi wa takakkiya wanda ya zama azalimi ne shi ba a kyale azzalimi shi sa manzal sallallahu ma ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka shi yayi zalunci ko shi aka zalunta wanda ya zalunci ka hana zalunci wanda aka zalunta ka dau masa haƙƙinsa addinin musulunci bai da zalunci ba bai da ta'addanci ba muna gane da haka duk wanda ya ga da sunan musulunci kuma yana zalunci cewa musulunci yake yi ka ga gwamna azzalimi shugaban kasa azzalimi dan majalisa azzalimi waye azzalimi waɗannan ba ta aiki da addini kuma da hanyar da za a ba kwato wa talaka haƙƙin shi ya kamata ne da alamuna gane ha abu na biyar kamalu tashri'il islami haifu talab al-qada'a ala zawil wato cikar shari'ar musulunci ta yadda hatta duwan wato suke neman ai hukunci akan waɗanda suke barna a bayan ƙasa hafiz ibn hajar ya yi magana akan wannan adabi yake mafhumu adabin baya zama hujja a gurin mafiya daga cikin malamai shi sa zaga a riwayar Aisha wani ta ce arba'un wani sittun Allah shida da mu su da haka wannan in an gansu za a kashe su za a kashe su shi za ga ɗansa sa jikin sun ce sun sa da albebu wannan ne ma'ana da kura da damusa saboda cutar da mutane su ci muna gane wata riwayar ma sun ce guda bakwai wata riwayar kuma tana tara a zaga mun kalli hadisin da ke cikin musulun Imam imamu ahmad da ya zuwa ta hanyar hajjaj ibn abba an wabra an ibn umar yake cewa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi qatl dhi'bi lil muhrimi zala umarni wanda ya harama da aikin hajji ya kashe kura sai dai shi hajjaju za'if ne za'if ne wannan dai guda biyar din ya halatta kashe fi fil wal haram kamar yadda musulun muslim ce ina ba ta mun gane filhille wal haram babu dukuli makkata wa ghairi babu shiga makka hukuncin shiga makka da kuma waninsa malam ya kulla wannan babin ne saboda ya ambata mana hadisan da suke nuna yadda ake shiga garin makka Allah kara maka kariya zai bayani akan shiga makka da sallah a shiga ka'aba da sallah shin ka'aba da kuma tawafi da sifar tawafi al-hadithu thalith wal 20 ba'da al-mi'ah أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مطفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن ابن خطل متعلق متعلق بأكتار الكعبة فقال اقتلوه وأنا حديث الإمام البخاري أبتدى ya كتاب جزاء السيد a الجهاد Jaza'i Sayyid كتاب kitabul da kitabul libas kamar yadda muslim ya fitar da shi a kitabul hajj kai idan mun kalli wannan hadisin kamar yadda muka sani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Makka akwai yaki amma daga baya ranar Hudaybiya aka dangi sulhu aka rubuta sulhu amma daga baya sai ƙwarai shawa su kawo da yawan sulhun da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa manzon sallama a shekara ta takwas bayan hijira zo ya ce shi ma Allah madaukin sarki manzon sallama buɗi a daidai wannan lokacin mana yayi nasara shine fatu makka to a wannan ne ana tsammani yake bayar da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka akan sa akwai kwalkwali ko wanda ake rufe kai amma hular kwano saboda ko an yi harbi ko an yi sara ba zai taɓa kai ba to akwai wannan akan manzala sai salama lokacin da aka gama wannan yaƙi manzala sai ya cire mu ba manzala sai salama ya cire shi ne annabi ke ba mu labari manzala ya shiga garin makka a ranar Fati a kansa akwai abin da kira al-mitfar shi ne wato makari da ake sawa na kai ta yadda zai kare ka daga takobi da sukan kibiya muna gane ha ya sunan shi da hausa kamar gula kwano yake ba da suna da hausa kwalkwali ko to manzala ta salama sai sa shi a kansa falamma na za'ahu ja'ahu rajulun faqal Muhammad Allah an gama ya zo ya zauna ya cire wannan kwalkwalin sai wani mutum ya zo mai yake masa ibnu qatalin muta'alliqun bi astaril ka'aba akwai ibnu qatal ya je ya buya Yara ta yi da tufafin jikin kaba muna gane ha to a daidai wani lokacin mazalar ta salama dama ya faɗa ya ce duk wanda ya shiga masallaci ko ya shiga gidansa ko ya daina ya karmu to nan an amince masa muna gane ha to duk sauran mutane sai suka wasu ka shiga gida annabi wasu ka shiga masallaci wasu yi kaza sai ɗan kaɗan mutanen da manzala bai ba aminci ba saboda tsananin girman kansu to a cikin akwai Abdul Uzza ibn Khatal shi wannan da ya musulunta ma sai ya sai ya ridda har ma ya samu waɗansu mata mawaƙa suke waƙa yake sa suna waƙa suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zambo amma da haka zo aka karfin suna ranar fatu maka kuma sai je ɓuya a bayan Ka'aba amma nan bai amfani da shi ba saboda manzala ta salama bai amintar da shi bai masa afuwa ba to shine ana zai bamu labarin yadda manzala ta salama ya shiga garin da haka akan wannan abdullahi abdul uzza ibn khatal manzala ta salama sai ce uktulu kashe shi to me zamu fa'idanta daga wannan hadisi na daya jawazu lubsul mikfar wa nahu min silahi al-harb hina itali al-adu aw al-khawf min sa irin wannan kwalkwali aka wato a lokacin yaƙi ko kuma lokacin tsoron za a iya kawo hari abu na biyu jawazu rafi akhbarin murtaddina wal munafiqina ila waliyil amri wa laysa hada min al ghiba idan aka samu waɗansu mutane sun yi ko ko waɗansu munafiqai suna cutar da musulunci babu laifi ka je ka gaya shugaba ko ba sa nan wannan ba bane wannan ba bane ka san an hana Allah ya ce wala yattabba ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah ya ku jibar mutum giba shine ka faɗa wani abu da ke tare da mutum wanda in yi ji ba zai daɗi ba ko a halittarsa ko a halayensa amma akwai wani guri da aka bayar da exception wani istisna'i cewa banda guri kaza banda guri kaza banda guri kaza misali kaga wani mutum ya taso daga unguwa wata unguwa ya dawo amma yana lalata da yara maza ko yara mata kuma ya fara mu'amala da yara sai ka sanar da iyaye su wannan ba giba bane a wani dan ta'adda ne zai zo na yana neman ya samu sirri ya ba da information a zuwa dinga kama mutanen unguwa ɗaɗɗai kuma kai ka sani wannan babu laifi ka tona masa asiri a gurin hukuma ko wani mutum da yake cutar da addini ko ya rida a koye wannan za a sanar da hukuma wannan ba yi da mutum ba ne. sannan wannan hadisin na mana mashru'iyyatul akhdh bil asbab wato shari'a ta shar'anta riko da sababi ma'ana sababi shine dalilin da zai saka samu abu misali sababin samun kuɗi ko dai kai aiki ko kai kwadago ko kai kasuwanci ko kai kaza na hanyoyin da ake bi to sai ka nemi arziki a gurin Allah kuma ka je ka riko da wannan sababin yanzu kana so ka zamu digiri kaga dole ne kai ka rubuta jaraba secondary school kila za ka yi post PMA kila za ka yi dam sannan kuma ka je ka nemi admission sannan kuma ka yi shekara hudu ko biyar ko shida kana karatu daga nan sai ka obtain degree amma ka zo gida kawai ka zauna ka ce kawai digiri za ka yi muna gane ma'ana riko da sababin da ake bi a samu abu malam yace wa hada hadiyu rasul hadi rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa na fi kamal al a ala Allah riko da tawakkul ba ne cewa baka dogara ga Allah ba shine ma dogaro ga Allah da zanto an yi riko da tawakkul abu na hudu jawazu dukuli makkata bi gairi ihramin liman lam yara al-hajj aw al-umra ya halatta mutum ya shiga garin makka ba tare da harami a jikinsa ba matakar ba aikin hajji yake ba matakar ba umara zai ba amma in za ka umara da harami za ka shiga muna gane da haramin ka za ka shiga za ka je ila daga madina ka ka je zuwa filaifa daga nan za ka ɗauki katinka, da wanka ka ta kayanka muna gane in ka zo garin ma kai umarar ka gama kai tsafi kai sa'ayi kai waye da sauransu ka je kai askinka sai ka koma ɗaki ko wanda zai aikin hajji amma wanda ya je dan business ba ko wanda ya je karatu ya je ba umara ya je ko aikin yaji ba daga nan jami'a zai wuce kaga wanda zai shiga da normal kayan ta ne shi wuce zuwa ga inda zai ci wannan sifa ce ta shiga garin makka abu na hudu taqdimul jihadi ala nuski لأن مسالح الجهاد ومنافع أعم وأنفع للبلاد Ana gabatar da jihadi akan aikin حج saboda me saboda maslolin bayi maslahar jihadi da amfaninsa ta fi ga mai gari da mutane in gaje je kai aikin hajji yanzu kanka kaiwa amma aka yi jihadi al'umma ta samu sauki a cikin rayuwa abu na shida mashru'iyatu fitril ka'bati da siyadi shari'a ta nuna ana sanya wato wato ka'aba riga alaka wata rana ta an canja rigar ka'aba eh. mutum abu na bakwai man jaza katluhu fil haram lam yamna'u minhu ta'alluquhu bil ka'aba duk wanda ya halatta a kashe shi a cikin harami dan ya je ya ta'allaka ya yi riko da rigar ka'aba wannan ba zai hana a kashe shi ba inda dama ya halatta a kashe shi a cikin harami to wannan hadisi da shi waɗansu malamai suka ce ya halatta a tsayar da haddi a cikin harami saboda an kashe ibn khatal a daidai wannan gurin ibn khatal a wannan gurin sai malamai suka ce ba yin haddi a cikin harin. suka ce lokacin da aka kashe wannan shi ibn khatal din iya daga cikin lokacin da aka halatta wa annabi ya yaƙi a lokacin da aka ce wani ya amfani da wannan halaccin sai zai mun karanta hadisi na baya muna gane ha malamai ta ce ga wata fa'ida ta ilimi ahmad shakir yana cewa a talikin bewa ilkamul akam ahkam ce hadal hadisu udda min afradi mali wannan hadisin yana daga cin abin da ake kirgawa daga cin hadisan da maliku ke banta da su ya ke banta da wa'ala ra'atihi bisfar ya ke banta da kaga yana cikin wannan hadisi to ya keɓanta da arrakibu shaifan hadisin arrakibu shaifan sannan ya keɓanta da magana a safar tsatsun min al'ada muna gane ha to wannan yana na mana yadda ake shiga shigarin makka da kuma za ga mana ta wace kofa ma annabi kalama ya shiga shine al-hadithu rabi wal 20 ba'da al-mi'atayn عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من ثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وانا حديث عبد الله كسوينا من حديث بخاري لجبترى كتاب الحج مسلم يرتد الشيء كتاب الحج سيدي أرواح المسلم باكما مغانا كذا هو ياشي مكة دخل makkata min saniyatul ulya allati bil babha wani ke riwayar muslim amma riwayar bukari dakala makkata min kada min saniyatul ulya allati bil babha to wannan asaniyatul ulya da asaniyatul sufla hanyoyi ne ita wannan hanya ce da take a saman waɗansu duwatsu guda biyu. Lala muna gane ita kuma wannan hanya ce a sufla din da take tsakiyar duwatsun a ƙasa a tsakiyar duwatsun guda biyu da manzala ta salama da zai shiga sai ya shiga ta sama shine as-saniyatul ulya dala mun gane sannan sai ya fito kuma me ta as-saniyatu as-sufla ita wannan hanya tana biyu ta kusa da makabartar garin makka ana makirin gurin yanzu kudai masfala kudai ana ya shiga ta sama ya tuwo ta kasa na za ga waɗansu hanyoyin ka akan dutse su wani kuma a kasan dutse ma suke saboda duk da yanayi yake su suka iya sarrafa guri na yi umara a shekarar 2023 da na koma 2025 sai gidan da na zauna a 2023 titi ya biyo ta gurin an rushe shi kawai an yi wani titi an yi gine-gine masu tsawo saboda su kullum a cikin gyara garin su bayan na je 2025 a wannan 2026 din akwai guraren da na gani a harami ana ana gina su ne ana an sa rodi ana zibi amma yanzu an gama su komai da komai kafin da ji wani gurin ma an canja shi ya zama wani wani structure daban an kawata shi ya yi kyau daban amma mu garinmu ne kullum muna yawa a waje daya sai cin bashi dala a kaza dala biliyan kaza dala biliyan kaza rasa na kuɗin suke tafiya ni ban taɓa ganin ƙasa irin Najeriya ba kullum ana cin bashi kullum ɗan ƙasa yana shan wahala na kuɗin suke zuwa kuma illar da take ban mamaki shine wato mu daga cikin wannan yanayin sai dai Allah sai dai Allah saboda kowa ya ƙi yadda yi abin da ya kamata haka 'yan ƙarfi abin da suka iya shi ne zargi amma mun iya aiki ba sai dai mu zargi zargi wanda kuma matsalar da muke ciki a arewa muna daga cikin matsalar akwai matsalar rashin tsaro matsalar rashin aiki da sana'a matsalar yunwa matsalar cututtuka duka muna da su amma me yasa har yanzu ko guda ɗaya ba a warware ba saboda manyan mu ba da gaske ba kullum zargin mu muna dora shi ne akan wa shugaban kasa ba kuma na to shugaban kasa bai yi laifi ba amma shi kadai ne yake da laifi mukaddara ma yana da laifi komai nasa laifi ne to amma ina yan majalisun muske wani firjiya kai don su nuna cewa al'ummar su ana kai ta kasa wani firjiya kai yan majalisar rafs da kuma da sanad na cikin kai. suka yi shin ba su da ba su da dama constitutionally idan ma shugaban kasan yayi yayi sun yi da shi yaki in abin ya kai su impeachment sa ba su da wannan dama suna da wannan damar ko mai damar su za su yi doka za su duba budget za su check and balance ka har impeachment tana dama su amma duk abin da aka kawo musu ko zai cutar da talakawa approve kawai mun yarda duk abin da ya zo ko da zai cutar da mutanensu za su za su yarda kawai kawai za su yarda ba mu da wakilai sannan mu yanzu na sha faɗa mu za a zuwa musu a grandin da ake ba su wata-wata an kire biliyan biyar haɗuwa za su gaba ɗaya su je gurin shugaban ƙasa su ke ba su yarda ba kuma sai an da musu da shi me yasa akan ana kashe talakawa ana jefa talaka a cikin bala'i talakawa sai shiga tashin hankali arewa tana lalacewa me yasa ba su haɗu ba suriya na arewa su sun samu shugaban kasa su wannan ba nufi ne wanda ma suka fi kokari a cikin shi ne sarakuna sarakuna sukan iya tara manya don a yi maganin abin da za amma gwamnoni ba sa ba da haɗin kai da yawansu ɗan majalisa ba za su ba da haɗin kai ba kowa abin da yake duba shi ne abin da zai samu kuma tunanin da suka kasa yi yanzu a cikinmu nan gaba ɗaya sai wala ka samu mutumin da yake da kashi na miliyan ɗari amma ga nan muna rayuwa ni balle ma ni na zai kwanta minti ɗaya ishirin nake yin barci nan ban da wani kes minti ɗaya biyu na yi barci amma su sun tara kuɗaɗe da yawa amma ba su da kwanciyar hankali saboda mai kuɗin na haram ne da yawan 60 to 70 to 80 percent ɗinsu su sun tabbatar dukiyar su haram shi sa ba sa wakiltar yankin su ba sa wakiltar al'ummar su shi sa a can din ma ba su da kima kawai shugabannin arewa abin da suka iya shine da tsohon gwamna da gwamnan tsakiya da sabon gwamna a rigima haka ce duk da din arewa idan ka je sai ka samu tsohon gwamna da sabon gwamna suna rigima ba za su iya haɗuwa su samar wa mutanen mutanensu ci gaba ba yanzu ke samun wani labari wani gari ne ko gage yana da mutane kamar dubu sha biyar ko dubu goma bandit sun je sun kewaye garin ina jin azamfare yake amma da gani a labari sun kewaye garin sun sa ababen tashi in kun taho za ku riskin su zai tashi da ku in sun fito za su gudu zai tashi da su da yawan su suna nan suna mutuwa saboda yunwa shugaban kasa yana nan bai tafiya ba mataimakinsa bai yi tafiya ba shugaban hau a wannan representative iyanan da shi da yan representative din duka tunanin ba wanda ya tafiya senate president da yan jama'arta duka tunanin ba wanda ya tafiya gwamnan garin na nan kamishinonin tunanin ba wanda ya tafiya kuma aka ake tafiya muna da ministan tsaro babba muna da ministan tsaro karami amma duka suna nan ba tafiya ba iya abin da za mu iya fahimta shi ne su danginsu da 'ya'yansu da yankunsu ba sa cikin bala'in talakawa ne suke ciki da haka ba abin da za a iya yi muni abin da ke bana maki wani kai magana sai suke adawa adawa ne ni ba shugaban ƙasa nake nema ba ni ba gwamna nake nema ba abin da muke cewa ne, mu shugaban ƙasan yanzu ya shekara ɗari yana mulki amma a gyara mana matsalolinmu ba wai sai muke mu ce mun canja wani da wani ba to mun canja wani ya zo bala'in da ya fi na baya ba haka muka zo muna kuka da baba Buhari muna kuka da baba Buhari ashe zamanin baba Buhari aljanna miki to da haka mu ba mutum da mutum ya so mu canja ba a'a mu abinda muke so shine a samar da tsari da shugabanci da bin doka wanda zai samar wa da 'yan ƙasa sauƙin rayuwa. ajiye kamata a ce ƙasa irin su Ghana, irin su Niger irin su Kotonu, irin waɗannan ƙasashen a cewa suna mora abubuwan da ba ma morewa duk talaucin ɗan Nijar in ka je zai kama abinci ya kama da nama yanzu kuma sai ka samu gida mai sola kaga an kama abinci ba nama ka san dole gani da sola yana da kuɗi amma zai kama ba nama saboda yana tunanin in ya sa nama da bai zai ce faran gobe ka kalli wannan wuta da ke gari tana da amfani da yawa akan kamfanoni da sauransu da kuma individual za ki yi amma ina wuta take a Najeriya in ka ga an kawo wuta to sauran kwana uku su zo karɓar kuɗi za a ba ku ta awa biyar yau gobe ta awa uku jibi ta awa biyu kaga awa goma sai za a karɓi kuɗin wata ɗaya a wajen ku amma na je Ghana na yi kwana hudu ko biyar ko so ɗaya ba ɗauke wuta a Ghana ba na je Nijar zuwa na ƙarshe kwana na uku ko su ba a ɗauki wuta ba sai katin gidan da nake ne ya ƙare aka je aka so shi ne a nan ne na rasa wuta amma Najeriya wato ita Najeriya in ga wuta shi ne abin mamaki amma rashin wuta ba matsala ba to mu abin da muke cewa a gyara ba daidai ne a ce an bari ana ana genocide ana kisan tsari dangi a arewa ba daidai ba ne yau a kashe talatin gobe hamsin jibi akwai wasu da tije da suka tafi su hamsin don su tattaunawa da bandit a samu sauƙi ko bandit suka rike su su hamsin sun rike su kuma don Allah kuma ba don mu ba da tausayi ba ta gama ana zina da ita tsarara, ana rafinta kuma ana mata bidiyo ɗan Allah ya kace ya za ka ji in yaya ka ce za ka je in kanwa ka ce za ka je in mahaifiyar ka ce za ka je wannan din mahaifiyar wani kanwa wani ne yaya wani ne amma da abin da ke faruwa ko ba wanda yake magana haka mu abin da muke cewa ba wai muna so a canja shugaban kasa ba abin da muke nufi a gyara a gyara a yi daidai kawai shi muke shi in ya so ya ta mulki daga nan har ranar tashi alkiyama in dai an gyara ana tafiya al'amura akan daidai ko ba haka ba ba wani gaba bane ko ni kiyayya Allah ta'ala ya الحديث الخامس والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين idan mun kalli wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi a kitabu Salah da kitabu Tahajjud da kitabu Hajj da kitabu Jihadi da kuma kitabu Magazi wanda muslim ya fitar da shi a kitabu alhajj abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallama ya shiga ɗakin ka'aba tare da usama Ɗanzai, da bilal da usman ibn talha da aka sai suka rufe kofa malamai suka ce wanda ya rufe wannan kofa shine usman ibn talha bayan an jima sai suka bude wannan kofa to da suka bude abdullahi dan umar yace kuntu awwala man walad ni ne farkon wanda na shiga falakitu bilalan sai na gamu da bilal fasa'altu sai na tambaye shi hal salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya yi sallah a cikin Ka'aba nan da ya shiga bilal yace na'am yayi sai na mai wadansu ginshikai guda biyu yace to a tsakaninsu su wannan cin ginshikan yamani yayi to a cikin su muna gane ya ce to a cikin wannan binciken a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su je wannan sallah to a game da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kuma mu karanta abin da ke cikin fikin hadisi na farko da jawazu dukulil ka'aba was sala fiha Wa salati fiha halatta shiga ka'aba kuma kai sallah a cikin ka'aba ba haramin ba cikin ka'aba ya halatta ka shiga kuma ka shiga kai raka'a biyu na biyu ibn umar ala tatabbi ahwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamati kwadayin abdullahi dan umar wajen bibiyar halayen manzo sallallahu a rayuwarsa da bayan ya bayan ya yi wafati shine dan fodi ka wata kisa ko cewa wata rana sun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam zalali wuce karkashin wani reshe sai manzo Allah ya kinkira to wata rana Abdullahi dan Umar shi ma zai wuce da almajiransa amma kuma babu reshen amma duk da haka da zo gurin sai da sunkuya aka ce ya zaka sunkuya babu komai da ya tare ka yace a ai manzo Allah ne zai wuce da wani reshe a gurin sai sunkuya ni kuma tunda manzo Allah ya sunkuya anan ko da reshe ko ba reshe ina zo sai na sunkuya kaga wannan akwai koyi da sunna wannan shine koyi da sunna to abu na na uku mashru'iyatu sa'ali anil ilmi shari'a ta nuna ya halatta a ringa tambaya akan ilimi tambayar da ba a so shine tambayar ta annabi. shi sa Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu bil bayyinati wa zubur amma kuma wani gurin sai ce la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afallahu anha to wannan magana tambaya ta ta'annati an hana wani sai zai ce ma wai sandar annan Musa da bauta bishiya aka yi ta to Allah ya faɗa ne balle mu faɗa <laughs> Allah bai faɗa ba bishiyar da annabi Musa ya ci annabi Adam ya ci a gidan aljanna da shi da wai wata bishiya ce kai a ina Allah ya bayanin cewa ga sunan bishiyar a ina manzo Allah ya bayani ga sunan bishiyar in dai Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to kare kake so ne yake an ce bishiya bishiya an ce kanda kanda fakat amma sai ka gano irin ta wani ma zai fi ma wai samanta ne yake da kauri ko ƙasa a'a جواز إدلال باب الكعبة للحاجة ya halatta a rufe kofar ka'aba inda bukata kamar yanzu kaga aka ba kofar na abu da duk wanda ya dawa fiye ya kulla ciki gurin da za ka ishara wani zai dage sai ya ya taba za ga mutane kala kala an wato wani ka ganshi a aikin haji sai ya ga to wannan wallahi kudin nan da marayu yayi wa sun je sallah wallahi da sun fa amfani wani ma ya ci abinci raba talaka wallahi da sai abu samun lada muna gane an za ga mala abdullahi ya bada wani labari da muna sauka muna cewa wadda kawai ta zo a wannan hoto ta ce wannan shi na na aisha za ga abubuwa da yawa wani ganci a cikin haramin maka ko madina amma yana roƙon tijjani ko inyati ko wani abu kai mun kaza kai mun kaza idan za ta kansa ai ba za ta mutu ba amma tana bikin mutu a daga nan kasan ba ta komai ba ba haka ba Allah kawai zaka roƙa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fa qala rabbukum ud'uni astajib lakum annal jawaba yakunu bi na'am amma tambaya zaka ibada amsa kace na'am abu na bakwai alhirsu ala talabin ilmi bi ahwalin rasu. kala la kalama ana son kullum ka ringa kwaɗayin wato neman ilimin sanin halin da halin manzala salama ya yi kaza ya bar kaza ya yi kaza ya bar kaza kullum ka ringa neman sunna abu na bakwai gujiyatul akhdh bil khabaril wa wahid wal amal bi ya halatta ai riko da labarin mutum ɗaya kuma ya aike shi eh, in ka gance mutum ɗaya ba wai inda ka je ba ai hadisi akwai akwai akwai al-ahad ko akwai kuma al-mutawatir a cikin ahad ake samun gharib da aziz da mashhur haka ko wannan tattauna tsakanin malamai cewa za a iya kafa da wato hadisin da ya zama ahad musamman babu akida ko kunu wannan sai ce za a iya riko da khabarul wahid kuma ya aiki jawazu ikhtisasi المتبوع بعض أتباعه ببعض الأمور المخصوصة ya هلك mutanen da suke bunka kawari waɗansu al'amura ka sanar da su wuce alwashi don kowa sai ilimin su ya kai سيدنا علينا تحدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله أبو نقوم جواز إسالة النافلة فيها على التنين سل النافلة أتكن آت الكعبة أبنا شائع رواية الساهب عن الساهب معنى صحابي رواية لك صحابي وانا أقيتها لا بلاد أمر نجاي رواية لك بلاد دومينياتا بي بلاد يأتي هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وانا هذا ما حديث بغاش ما يساك تجواز صلاة النافلة فيها با سنة ابن شاب سؤال المفضول ما وجود الفاضل أقول وان ديفا أوديل أما سيك دي كسن نكتا بشيك ما كتنبين نكتا سنشيك كاليش أتنك أبو باقي أنا بسكنا با نعم. ميسا عبد الله عمر بيت كم بي من ذلك سلام بيت كم بي بلاد kaga manzo Allah shine al-fadil bilal kuma shine al-mafdul ya halatta da babban malami dan tambayi karami wata matsala da kake gani ya sani ma bayani ka dauke babban malamin sauki maki abu na sha uku anna ba'd ahli al-fadl min as-sahabati يقفى عليه من سنن الرسول sallallahu alaihi wasallam wato akan samu daga cikin sahabbai ya zama wani abun ma da yake na sunna dai ba san shi sai sun tambayi yan uwansu dan gane ba ba komai ne dan adam zai sani na ilimi ba ba kuma bane zaka iya sanin wani abun kuma kabar wani abu malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a sallar nafila a cikin ka'aba ko saman ka'aba wannan ya halatta to amma farin lafa wasu ka ce a ba za a yi farilla ba amma dai zance mafi inganci shine za a yi farilla ma a ciki kamar yadda anan malam ya faɗa yace wa ikhtalafu fil faridati wal muqtar jawazu zalik bi salati nabi sallallahu alaihi da dakiraha wala farqa baina fardin wa nafila illa bi dalilin shar'iyyin wa hayhat na haka dai inda aka yi nafila za a yi farilla sai in akwai dalili na shari'a da yace anan nafila ake yi ba a yi mai farilla na lamun gane to da haka ake tattauna ilimi kuma amfanin ilimi aiki da shi shi sa daga ɗaliban ilimi da yawa sun fi damuwa da ilimi a kan hayaniya kan hayaniya a za social media ta sa ilimin baba a kula da shi za ga ana ilimin shi kan sawan kawa yanzu misali za ka yi magana akan wasu mutane ai bai halatta kai jam'i ba ka samu gungun mutane misali da yawa daga cikin mutane abin da suke wa masu harkar fim a hukunci shine mutanen ba mutanen kirki ba ne yanzu yi ka zo ka samu yan fim ka ce duka mazinata ne ka ce dukan su kawalai ne ko yan luwaɗi wannan ba gaskiya ba ne za a iya samu ƙila za a iya samu wasu daga cikinsu suna yi amma za a samu mafi yawansu kuma ba sa yi don ka zo magana adalci ba wai sai akan yan fim ba ko hukuma za ka magana ka ce wasu daga cikinsu kaza ce domin wasu ba sa yi wasu kuma ba su yadda a yi da su ba wasu kuma an fi karfin su ne to shi sa mai da'awa kullum sai ya ringa amfani da harshe mai kyau sannan dai laifin fir'auna amma da Allah ya aika mai annabi Musa da Harun sai ce, ce kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana magana da kyau shi mai yuwa ya wa'azu mai yiwa ya ji Allah tabaraka wa ta'ala ko ya Allah a matsayin ka na mai wa'azi fatan da kake yi shine duk wanda yake wa'azin nan su jiyo su biyo ka su wannan shiriyar ta gaskiya su aiki da ka kai ma shine ribar ka to amma ka zo ka gaya mutane maganganun da za su fusata su to ba za su yarda da kai ba kuma in kai wasa ya zama rigima tsakanin kai da haka mu daina mutane ko 'yan fim ko 'yan ball ko 'yan dambe ko 'yan kaza mu ringa haɗe su muna musu jam'i cewa su kaza ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne Allah ma zai na magana akan munafukai sai kisa wa minhum akwai daga cikin su wa minhum akwai daga cikin su wa minhum akwai daga cikin su Allah baya musu umumi gaba daya in zai magana akan kafirai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'min kaga ba dan iya ce mutane ba kuma lalle mu dinga amfani da harshe mai kyau in ka gona akan bata kai baka kan wannan batan to ka gode wa Allah Allah ne bai so ka bata ba shi isa ba ka bata ba da Allah ya so ka bata da tuni ka bata muna ha? shi ta daga yan aljanna in sun shiga aljanna ba qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya shirye da mu zuwa ga wannan ba dan Allah ya shirye mu ba da ba za mu shirya ba ba dan Allah ya shirya kai za ka shirya to kaga tunda Allah shirya a hannun Allah kake kai da hadanka akan shirya ka roki Allah ya tabbatar da kai shi ka kullum muke addu'a muke roka a cikin sallah ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hanyar wanda kai ni'ima a gare su ita ka shirya da mu ya Allah wata hanya ce kwa ita ce wa man yubi illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أما غير المغضوب وهن ولا كيف شيء سبسون يهودا ولا الضالين بكم هن نسارا to in ka ganka akan shari'a kaga wani baya kan shari'a roƙa mai Allah ya shirye da shi da yawa daga cikin wanda suke harka ball ko suke harkar film ko dambe ko kaza ko gala ko waye da wasu bayan mu ne kannan mu ne abin da suke bukata shine musu addu'ar Allah shirya da su mu kuma Allah ya shirya da mu ya tabbatar da mu akan shari'a mun ji wannan shine abin da ya kamata mu bunga faɗan magana bai daɗi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته